tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad <clears throat> fuad abdulbaki Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin littafi na 49 kitabu tauba littafin da ke magana kan tuba ta inda Malam ya kawo mana hadisai na annabi da suke fayyace mana hakikanin tuba ƙa'idoji da matakai da rukunai na tuba da kuma irin yadda Allah madaukin sarki ke farin ciki muddin mutum ya laifi kuma ya tuba da kuma bayyana hadarin mutumin da yake kan kuskure sai ya kasa tuba Allah madaukin sarki ya kiyaye muna karkashin babun fi hadisul iski wa qabuli taubatil qazi babin da ke bayani akan hadisul ifk hadisul ifk ya shahara da cewa ka gani da munafukai a zamanin annabi suka yi wa matar annabi domin su rikita da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun ta yin wannan ga annabi bai tasiri ba to shine sai suka ga bari su zagayo ta bayan gida wai idan suka yi wa matan shi kila si nasara sun yin basi nasara ba. kun gane ita da awa ko duk wanda ma za a haɗa kai da shi a makirci a haɗa in dai da awon ta Allah ce na ga muku ba wanda zai iya kayar da ita saboda Allah ne yake tsaye da ita an gani saboda Allah madaukin sarki ya ba mu labari an haɗa kai da matan annabawa guda biyu don a yi ma da awon annabawan illa an iya yi ba iya yi ba an fahimci wannan matan annabi nuhu da matan annabi lot duk sun ba da haɗin kai a faɗa da mazajensu a kan saƙon da allah ya aiko su da shi ba su nasara ba kenan waɗanda suke ƙoƙarin faɗa da da'awa wai su tsammanin idan suka samu dama akan waɗanda suke da alaka da masu da'awa matansu ne ko 'ya'yansu ne abokansu ne ko iyayensu ne ko abokan hudunsu Allah ba za ku iya yi ba gara ma ku haƙura in ka ga an yi nasara kan da'awa ɗayan biyu ne ko dai nasarar ta zama ta dindindin ko nasara na wucin gadi nasara na dindindin shine mai da'awan ya zama dama ba Allah yake ma ba yana ma kan shi ne to an tashi nasara kan shi za a yi na dindindin ne in ko Allah yake ma sai kaga kaman an yi nasara ba nasara bane ta lalace ko dai shi a jaraba shi a gaya yake ko kuma su a jaraba su domin su ƙara dulmiyawa an haɗa kai da ɗan annabin Allah annabi no amma an yi nasara ba yi nasara ba kenan duk wani ɗa da zai fitan kafa ya mara ma makiya baya ba abin da zai iya da awon musulunci kwata-kwata akwai wanda su ba haɗa kai da su aka yi ba su ne masu matsala kamar mahaifin annabi ibrahim ya iya ma awon annabi ibrahim wani abu akwai wanda suke gani in sun samu alaka da 'yan siyasa ko shugabanni ko sarakuna za su iya sima awa illa a zamanin annabi musa shi wai mai mulkin nema ba wani ya haɗa kai da shi ba shi ke da matsalan ma da da'awar amma ya iya mata wani abu ne ga sarki da kayanus a zamanin ashabul kahafi ga sarkin da ya jagoranci zaluntar muminai a kara wanda aka yi da ashabul ukududi waɗannan abubuwa ya kamata a ce mutane su natsu da su kuma su gane cewa ita al'amarin da'awa al'amari ne da Allah maɗaukin sarki yake tafiya da 'yan kayan shi shi kanshi mai gudanar da da'awar shi fa ba fa shi ke yin ta ba ita ta Allah ce kawai idan ya sauka a bisa tsarin da Allah maɗaukin sarki ce ko zai sha mamaki yana kallo za ta yi tsuntsu ta koma wani waje an gane amma fa in yana tsaye akan tafarkin Allah duk yanda ake shirya makirci irin wannan da aka yi wa matar annabi ba abin da zai nasara ko ba abin da zai tasiri kuma ba za a ga yayi bayan da ake so ba kullum sai dai a ga gaba dai gaba dai saboda Allah ne ke tuka harkan tajiri bi a ayunina an gano wannan da kyau ku shi sai ya kamata mu natsu mu rika lissafa ayyukan mu mu rika lissafa maganganun mu mu rika lissafa tunanin da ke shiga cikin zukatanmu da abubuwan da za a zo kawai ana gaya mana muna ji da kunnuwanmu kan mu zama yara kuma kar mu zama ba mu da tunani yaro shine wanda duk abin da aka gaya mai kawai shi kenan iyakan hankalin shi kenan zai ta bi kawai zai ta tafiya haka aka ce mashi bai da wani abin da zai iya faɗi yaro kenan wanda bai da tunanin kan shi. shine za a gaya mai magana sai kuma ya ci gaba da iyarwa ya kasa ma tambayan wai me yasa kaza ya faru ko me yasa aka yi kaza bai da yancin wannan tunanin saboda motsuwa a kwakwalwa ko da ka gan shi da farin gemu shashasha ne kun gano wannan da kyau ku an ce an yi kaza sai ka ce me yasa aka yi wannan tambayin kaɗai ba za ka iya yi ba to ko Allah ana ma wannan tambayan an gano wannan da kyau ku don mutum ya gane annabi ibrahim ya ce a nuna mai yadda ake raya matattu ya ce a shi a nuna mai ne don ya fahimta amma yanzu kawai sai wani kato ya tsaya gaban ga kawai ta karya wai ba ka da yanci da lasisin ka tambaye shi wai wai wannan abin wai menene gaskiya al'amari wanda mu kuma a cikin addininmu ne ake da atasabbut an gane wannan da kyau wai mutum bai da wannan yancin ko dai ɗabi'a ne na yara ko kuma ɗabi'a na wawaye wanda ba su da kan gado ba su da tsari ba su da saiti wannan ba daidai ba ne in ka san kayi irin waɗannan abubuwan kai marmara ka tuba ka koma zuwa ga allah madawakin sarki abubuwan da ka yi a baya kawai ka gyara don ba wani su dabaru da za ka yi ka ce wai bari ka yi tsallan baɗake ka fada cikin al'amari da ka da hikimomi wai ka fita allah ba haka yake harkan shi ba duk wanda kaga yayi nasara akan wata harka ka tabbatar da ba ƙarya a ciki duk harkar da ka sa ƙarya baka tuba daga wannan ƙaryar ba Allah ka sa mata lokaci don fure take ba ta ƴaƴa don wannan ƙaryar za ta susuce za ta wargaje za ta zama haba an mansura kuma duk wanda yake hango abin zai hango shi a matsayin ƙawalwainiya ne kawai saboda an shigar da ƙarya a cikin harkar da ya kamata gaskiya ta jagoranci sannan karka suke kai yaudara karka suke ka ci amana karga sai ya saba alkawari da duk waɗannan abubuwan da Allah maɗaukin sarki ya tattara kushin shi ya danna a cikin waɗannan abubuwan kai hankali da su kai maza ka tuba an gane wannan da kyau to ma'anar hadisul ifki kenan sai wa qabulu tawbatul qazifi duk wanda ya irin wannan kazafi ya tuba ana sa ran Allah madaukin sarki ya karɓi tuban shi kuma ya da ka'ida ne idan matsalan ya shafi alaƙanka da Allah wajen tuba matakan shi daban laifin Allah kai ma kai tsaye akwai kuma idan ya zama akwai haƙƙin wani bil'adama to shi kuma matakin tuban shi daban don sai ka mai da mai da haƙƙin shi in na dukiya ne in na wata kadara ne Allah sai ka mayar in kuma na kazafi ne ka ci mutuncin shi ko ka wulakanta shi ko ka faɗi maganan da ba haka take ba a kan shi sai ka je ka same shi ka gaya mai ka faɗi kaza sannan ga illan da maganan taimashi don ba gaya mai kaɗai ba ya illan maganan taimashi ya ga zai iya ya taimaka ba zai iya ya taimaka ba shi kenan zai ka sayin da za ka yi to mutane ganin suke kawai allah ya ga masu baki su ta ya goma ganganin da kawai suke so suna ya ga cunan mutane nan ba daidai ba ne shi yasa kuma ba wajibi ba ne don mutum ya ci mutuncinka an jima ya zo ya gano ya ce ka yafe mai ka yafe mashi haƙƙinka ne amma mafi kyau shine ka yace an gane wannan da kyau ko amma sai ka ga gaskiya ba za ka iya ba to kawai da damun ka ce kawai ku hada a babbar fada an gane wannan a lokacin zai raina kanshi don babu wani kowaye a duniya nan da ya isa ya tsaya gaban Allah madaukakin sarki ya ce ai mu ne ke kaza ai muna da damun mai wannan abin don mu tsira ai don muna aikin Allah ba wannan kuma da tarihin mutumin da ya zo zai hau dabba annabi ya daga bulala ya bige shi annabi sauko ya ce rama kun gane sau da annabi bai yadda ya je gaban allah maɗaukin sarki da haƙƙin bil'adama tare da shi ba ko ya yake duk wani abin da ka sani na asha ba annabawan allah a ciki mun karanta da ko a nan annabi isa alaihi salatu salam shi ya ga wani yaro matashi yana sata ya rike shi ce me yasa ka ɗauki kayan mutane yaron ya la ilaha illallah ya ce shi bai sata ba take annabin Allah annabi Isa ya ce me ya ce idan shi ƙarya mun gane wannan da kyau ko ba a yi sata ba an gane ya kauce amma yanzu kalli mutum kawai zai kirkiri ƙarya ne shi fa yayi ko ƙaryar aka yi aka gaya mai saboda babu a tasabbut shi sai ta tafiya da shi ana ba bayan Allah gazafi ana bayan Allah ƙazafi sai tiririn bala'in ƙazafi ya taru wa mutum ya rasa yadda zai yi daga baya sai komo yana neman agaji da tallafi a wajen Allah a sannan ya riga ya gama fusata Allah saboda duk dokan da Allah ya sa cikin alkur'ani ya taka duk dokan da annabi ya sa cikin hadisai ya taka kawai yana bin ra'ayoyin shi ne da sunan addini ne ko ka gaya min yadda wannan zai haifar da ɗa mai ido mun gano wannan da kyau ku yasa duk wanda ya san yayi ba daidai ba game da haƙƙin wasu ya je ya same su wallahi kafin a zo kasuwar lada da aiki an gane kasuwan da ba naira ba dinari ba dola ba sefa haɗe jam magana ya ɓaci ayyukanka kawai da kai ne za ba ana biyan mutane da su ayyukanka idan ayyukanka na alheri suka kare a koma na ɗibo ayyukansu na sharri ana loda maka ka zama muflis an fahimci wannan da kyau ku ka zama al a shari'ar musulunci babu wani mutum ɗaya da Allah madaukin sarki ya ware cewa shi ya halatta a ta mai ƙazafi ko a ta mai ƙarya saboda sunan shi dan adawa ko sunan shi maƙiyi ko sunan shi wanda ba a so ko sunan shi kaza ba wannan a musulunci kwata-kwata in ko da akwai ba wanda ya cancanci wannan mukami sai shedan kun gano wannan da kyau ko domin shi shedan duk wani ba annabi to abokin adawan shi ne tun daga annabin farko annabi adam har zuwa annabin Karshe, annabi muhammad amma fa duk abin da shedan ya faɗa annabi sai yi bincike an bayyance wannan da kyau ko sai bincike inda yake da gaskiya ce to banan gaskiya ne amma yanzu fa a yanda ake gudanar da addini da rayuwa addini ya rikide ya zama harka na siyasa yanda abokin adawanka ko ya gaskiya zai ga a ƙarya ce saboda kana ce to a shiga jam'iyyar shi wai musulunci ne koma haka amma Allah zai gyara addinin shi ai Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a karatunmu da ya gabata in ba manta ba muna kan bayanai akan ayoyin da Allah madaukin sarki ya saukar cikin sotin nuri domin kawo agajin gaugawa na kare sayyida Aisha daga wancan kage da kazafi da aka yi mata kakkumanta mun yi bayani akan karka yadda ka zama mai ƙazafi ka zama wanda za a yi ma an gani saboda wal akibatu lil taqwa wal lil muttaqin karshe wanda za a yi nasara shine wata irin takawa ce a ranka wani irin tsoron Allah kake da shi ka siffanci da siffan bayan Allah masu tsoron Allah to kai ne za ka yi nasara a ƙarshe dama mai yake so a yi nasara daga farko ka yi nasara ƙarshe ka faɗi ko kuwa a ƙarshe ka yi nasara ko da ka faɗi a farko ai da ganin ko 'yan ƙwallo 'yan bal sun fi sha'awan su ci lokacin da za a tashi kuma ya zama suke sama sama da kaci a farko guda biyu an kusa tashi a ciko guda shida kun bayyance wannan da kyau ku amma a ce kuna cin na ƙarshe kuke sama kuma a tashi wani ya fi daɗi kaga kai da kai nasara za ka ji daɗi abokin hamayyar ga shi kuma zai ji haushi to haka Allah zai ma duk wanda yake tsoron Allah shi zai nasara a ƙarshe magabci kuma shi zai fada ƙasa to kakka sake ka zama daga cikin wanda za ka yi kage ko ka yi sharri ko ka yi batanci ka zama cikin waɗanda za a yi ma Allah za ka yi nasara kuma Allah maɗaukin sarki zai tawa kankaran zunubai kuma yana ɗauko ayyukan kirki da waɗancan masu ƙazafin suka yi ake sa ran da shi za su samu ɗaukakan duniya da lahira kai sai a riƙa baka ana ma tukuici da aikin su kana ƙara sama a duniya a lahira kuma kana ƙara sama haka Allah yake yi an gano wannan da kyau ku ai na sha buga muku misalin ku san misalin ku idan kai mawa na kage ka ci mutuncin shi a ilimin Allah da abin da Allah ya kaddara sai ya kaddari cewa ai ba zai tuba ba kuma a lahira za a biya ka da ladan shi ne na azumin ramadana ko katun ƙur'anin shi ko ta ɗin shi kun gani to shikenan a nan duniya shin da kaga ba za a ɗauki riban abin da zai rasa a lahira a bashi ba ya yi aikin banza ne duniya da lahira to kai da yamma wannan abin allah ya kaddari cewa za a biya ka da wannan abin ba canji kaddara ta riga ta zartu to akwai tukwicin aikin alheri kun gane da allah ya ce falanuhu yannahu hayatan tsayi ba za mu ji da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya sakamakon wani aiki na kwarai da ya yi na wancan azumin to jin daɗin rayuwar duniya da ɗaukakan duniya da zai samu kafin lahira na wancan alherin to kai za a ba kenan dama mai ke ba shi haushi ba kana samun ci gaba da nasara a rayuwar duniya ba to ko ba zai daina gani ba kun gano wannan da kyau ko me wa ka samu ɗaukaka na naka azumin da kai na shekara uku shi ma nashi na shekara uku sai a haɗa ma sai ka ƙara shekara nawa shida inda ya ƙiƙa da mataki uku ne yanzu da ya ka ƙara gaba irin wannan kaga zai ƙara mataki nawa mataki uku sai zama shida kai kuma can sai a ƙara ma sai ga zama sha biyu shi ne ba haushe fa ya markaɗe wannan cewa hasada ga mai rabo taki ce shi ne ga mutum na ta ƙara haɓaka in kuma ka je lahira sai a ɗauki wannan lada da daraja da sakamakon da za a bashi sai a baka sai ka wuce aljanna da su a duniya ka ci wahalar shi sakamakon surutun bakin shi a lahira za ka cinye wahalar shi ka shige aljanna sakamakon surutun bakin shi karga sake ka zama daga cikin irin waɗannan mutane waɗanda ayyukansu na ƙware ke ɓaci a nan gidan duniya Allah ya kiyaye mun karanta aya ta 26 muna kan fassara ta ne lokaci ya ƙure ayin da Allah ya ce alhabisatu lilhabithin walhabithuna lilhabithat wattayyibatu littayyibin wattayyibuna littayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim malai ce ikhtilafa ahlut ta'wil fi ta'wil zalik malamai sun kai sun komo dangane da hakikanin bayanin wannan ayoyi ko kuma bayanin gabobin wannan aya faqala ba'dhum wanda daga cikin malaman ya ce ma'anahu alkhabisatu min alkauli khabithina min rijal in gaji sassun maganganu magana na zagi ne cin mutunci ne batanci ce kazati ce kowace irin magana ta banza to ba wanda ya kamata ya dace da wannan magana wajen yi ya faɗi da bakin shi sai wanda ya zo mutumin banza kuma ba wanda ya kamata a gaya ma irin waɗannan maganganu na banza sai wanda dama shi ma mutumin banza ne wal khabithuna min ar-rijali lil khabithati min al-qawli suka ce maganan banza na fitowa ne a bakin mutanen banza kuma tsaho kan mutanen banza 'yan uwansu wattayi ba min alƙaule in ka ji maganganun alheri maganganun da ke ƙara danƙon zumunci maganganun da ke ƙara imani maganganun da ke ƙara haɓaka daraja da martaban bawa to suna fitowa ne a bakin mutanen kirki kuma su kai zuwa ga mutanen kirki Yana lokacin da kake son ka gane cewa kai mutumin kirki ne ko kai ba mutumin kirki ba ne ba matsala ka karanta wannan aya sai kuma ka kalli kai wasu irin maganganu ne ke fitowa bakinka kuma wasu mutane kake fuskanta da maganganun bakinka kakka auna kai a mutane da yadda kake kinsa a ranka kin mutum da kake are ba fa shi ke nuna cewa har a wajen Allah haka yake ba ko ba shi ke nuna cewa har a wajen al'umma haka yake ba wannan ba hukuncin Allah bane a zuciyanka hukuncin sarrai ne wanda shaɗan ya riga ya hijakin zuciyanka sai da ya ita kun gano wannan da kyau ku ka ɗaura mutum a ma'auni na shari'a na addini in ya zama khabith to ka bari akwai khabith yan uwan shi da za su harbe shi da magana amma in kaga kana harbin mutane da maganganun ɓatanci da zagi da ƙarya ƙage rashin mutunci rashin tarbiyya da da'a to an ta khabithun an gane wanda kuma maganganu irin wannan na batanci suke hawan shi su zauna ɗoɗar shi ma khabith ne an gane wannan da kyau ku amma ka ji an ce wai kaman wani wai yanzu ake ce ma kaza kun gane wannan da kyau ku to ya wannan cewa ba khabith bane Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to sai ce wattayyibatu min alqawli littayyibina min an-nasi kyawawa nagartattun zantattuka suna fitowa ne a bakin kyawawa nagartattun mutane zuwa ga kyawawa nagartattun al'umma wattayyibuna min an-nasi littayyibati min alqawli mutanen arziki ba abin da ya dace da su sai maganganu kyawawa daidai da su Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu. wa qala wasu malaman suka ce bal ma'ana zalik hakikanin ma'anan wannan aya ta 26 alkhabithatu minan nisa'i lil khabithina minan rijali matan banza ba su dace da kowa ba sai ga mazajen banza shi za ki auna ki ga in ke mutuniyar banza ce ku to Allah madaukin sarki zai hada ki da mazan banza kawai an gane kai ma ka auna ka ga in kai mutumin banza ne allah maɗaukin sarki zai haɗa ka da macen banza idan mutumin arziki ya auri macen banza komin daren daɗewa sai sun watsi an gane wannan da kyau ku harkan ba za ta taɓa haɗuwa ba an gane akwai lokacin da annabi ya auri wata mace ran da ta tare ranar ta jefin manzan Allah da maganganu iri-iri ya sallame ta an gane ita mutu ne kirki ce amma matsala shine tana ɗaukan ziga an gane an zauna an gaya mata kalle ke kyakkyawa mai kaza mai kaza ai sai kin mai yanga sai kin ja aji sai kin yi wulakanci sai kin yi waye sai kin yi wace haka suka zauna suka loda mata maganganu iri-iri annabi na shiga ta gaggaya mai maganganu duk ya danne ƙarshe ta ce a uzu billahi minka ya ce to yau bakin zo su da ratul muntaha ya ce ilhaƙi bi ahaliki ta bi gidanku kawai an gane wannan haka ce tabulayi ƙarshe haka dai ta mutu amma da yake malaman musulunci malaman Allah ne kasantuwan aure ya taba hada su da annabi ba wanda ya taba magana a kanta an gani ba a taba wata maganan batunci a kanta ba kaji malaman sunna ba fa rabuwan arziki aka yi ba rabuwa aka yi ba fa ma mutuwa ne wai aka yi aka bar su ba an gane a an ma rabutun ana raye amma babu kalma kwaya ɗaya da ya taba shiga tsakanin waɗannan matan da kuma mabiya manzan Allah na gaskiya to kif alaha za ta kun allama Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine cewa tayyibuna minar rijal su ko mazan arziki li tayyibati minan nisa Allah madaukin sarki ya ware su ne saboda nagartattun mata mutanen arziki nazalar fi aisha hina rama al munafiq bil buhutani wal firya wannan aya ta sauka ne dangane da al'amarin da ya faru sanda wannan munafiki ya jefi aisha da kiran ƙarya ya ci mutuncinta ya ƙirƙiri maganganu na ɓatanci ya loda mata to so nake dukkaninmu mu tsaya mu kalli wannan gaba da kyau yanzu kalli martaba irin na aisha aishan nan ba gama gari ba ce ya ce na na abubakar mata ce ta manzan allah daraja ta haɗa shi gaba da baya amma kuma an iya mata ƙarya don allah me zai sa ba za mu tunani a cikin tunaninmu na zuci ba a duk lokacin da muka ji an samu ɗaya daga cikinmu ana mai ƙarya mu fara tunanin anya ba irin wancan ƙarya ne da aka yi ma aisha ba shi da bai kai darajan aisha ba an mai kaza ko an ce mai kaza anya ƙwaƙwalwanmu ba zai haɗo mana wannan mu ce ba ƙarya ake nufi ayi yi ba ba ɓatanci ba ne ba sharri ba ne ba kaza ba ƙwaƙwalwarmu ba za ta iya wannan tunanin ba in dai waɗanda suke ganin su musulmi ne mabiya manzan Allah ne a wancan lokacin za su iya buɗe bakunansu su kalli matan annabi annabi na raye a gaban shi su yawo da irin waɗannan maganganun anya a zamaninmu da ya tsawo haka kuma annabta ya yi nisa da mu aka sarki al'amarin imani anya wannan ba shine min babu aula ya riga faruwa a cikinmu ba tsakaninmu da Allah wannan tunanin kana jin magana sai gaje to ka san dan adam yanda yake dan adam mai caccanzawa ne kaza kaza shikenan ka fada ciki irin wannan tunanin da irin wannan rashin binciken shi ya rubta Hassan da su Hamna da su mistahin suka ci bulala kuma kai tun da kake a duniya tun daga faruwar wancan abin ka taba jin an hannatu sai dai ai bayani dangane da lokacin da istihaza ya zama mata matsala in ba nan ba ba inda za ka ji hadisinta ka taba jin an hassana sai inda zai bayanin wani waka da zambo da ya yi ka taba jin an mistahin sai in za a yi bayanin bulalan da ya sha kadai jama'ar annabi kuna gane wannan shi za ka lura haka allah madaukin sarki yake jefa duk wani mai bulallen baki cikin kundin tarihi in ba irin waɗannan abubuwan za a yi magana ba za ka ji ko ɗuriyarsu ma ba ka ji sai dai dama za ka ji wata sabo ƙarya ko wani ƙage to ne sai ka ji an buɗe chapters amma duk wani abin alheri da ake yaɗawa a gari ba ka taɓa jin sun zo da wani abin ci gaba ko wani abin alheri wanda za a ce madalla da shi shi za ku rika lissafin wannan duk wanda aka za ka ce maka ai mai kuɗi wani ko ɗan siyasa wani ko shugaba wani ko sarki wallanta wallantana malami wanda kowa ya raina an ce ya yi ko ya faɗa ko ya aikata sai ka fara tunanin an ba aisha min babu aula za a iya mashi to kan mu karyata kar mu yadda mu sa rigan bincike mu tsunduma duniyan bincike da tantancewa don mu tabbatar da gaskiya ga mai ita ƙarya kuma mu miƙa mu mai ita ba shi kenan ba amma yanzu wai saboda mutane sun zama ƙidahumai ɗabi'u irin na yara wai ba sa bincike duk abin da aka gaya masu shikenan su sun zama yan guzayya in gawar gawaitu la yas'aluna akhahum hina yandibuhum ba sa tambayan nasu duk sanda ya hayya ko sai su hayya tare da shi sai a tambaye shi a ce me ya faru sai kai mana bayani in ya gama sai mu ce to za mu je mu tambaye wani ɗin shi ma mu ji me ya faru in ci a ba ku yadda da mu bane sai mu ci a mun yadda ɗari bisa ɗari tsaban ma yadda da kuɗin ne ya sa za mu yi wannan saboda ai duk yadda muka yadda da ku mun fi yadda da Kur'ani sama da kuwa yi dan zan iya cewa ba ni ba ka har duniya ta tsaya ba abin da zai faru amma da Allah ka dan gwada na sakon ɗaya ka ce ba ka ba Kur'ani ka gani zai yiwu kuma annabi ne ya ce mu yi zan iya cewa ba ni ba ka ba abin da zai faru amma dai ban isa in ce ba ni ba hadisi ko ba ni ba manzan Allah ba saboda haka ni zan ma Qur'ani da hadisi ne biyayya dan ni bawan Allah ne yaron manzan Allah ai ni ba yaron ka bane ai kuna fahimtar wannan da kyau shi sa dolan ku ne wannan ya zama ɗabi'an ku wannan ya zama cikin aikin ku wannan ya zama shine binciken ku wannan ya zama shine a cikin dukkanin al'amuran ku in ba haka ba to akwai ranar kasuwan da za a buɗe ta na cinikin lada da zunubi shi ne je lahira kuma duk ɗiyan kowa sai ya mutane kuma sai je wannan kasuwar to Allah ka rike buhun ladanka gam sannan buhun zunubinka inda hali ka yadda shi Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa fa barra'aha Allahu min Zalik. sai Allah madaukin sarki ya barrantar da nana Aisha daga wancan kagen da aka yi mata wa kana Abdullahi ibn Ubay huwa al-khabith yace shi Abdullahi dan dan Ubayyu huwa wannan shine mugun mutum wa kana huwa aula bi an takuna lahul khabitha shi yafi dacewa da cancanta matan shi da zama muguwar mace wa yakunu laha kuma ya zama nata an gane wannan da kyau ku shi da ita miyagu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama tayyiban annabin nagartaccen mutum ne wa kana aula an ta kona lahu tayyiba shi ya cancanta ya zama matan shi nagartacciyar mace ce kun gane domin ka lura duk lokacin da mutum ya lalace duk yadda ƙaryen shi ta bayyana ƙarara zai wahala ka ga matan shi ba ta raka shi akan wannan iskancin ba ta fasan ƙarya ne fa amma wai naka naka ne ko da kuturin bawa ne naka zai zo da ƙarya naka zai zo da abin da ba daidai ba wai zai ga ce wai da naka ya ji kunya wai gara ka rarrafa mashi na rantse da Allah zubewa za ku yi duka sauraya Allah madaukin sarki zai goyon bayan ƙarya Allah bai tare da ƙarya Allah yana tare da masu gaskiya ne ya ce inna Allah ma'as sadiqina Allah yana tare da masu gaskiya Allah bai taba zama tare da masu ƙarya ba tun kuma akwai ayan da ya ce inna Allah ma'al bina to kawo mu gani Allah madaukin sarki tsare mana imanin yanzu matan fir'auna ƙiriƙiri ta bijire ma rashin gaskiyar mijinta ta tsaya ma gaskiya ba ka da inda aka ce matan fir'auna ta ma fir'auna tsiwa ko ta zage shi ko ta ci mutuncin shi ka taba ji ba ta taba ba haka aka zauna tun zaman annabi musa a gidan take imani take da imani da shi duk gwagwarmayin da aka yi har zuwa sanda bincike kai kanta aka gano ta aka yi mata abin da aka yi mata ita ta faɗi ko ita ta gaba yau ba ta fir'auna ba shi wannan shine kaka kara kaka kun fahimci wannan da kyau ku za a haɗu yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi kalbin salim ranar da dukiya da 'ya'ya ba abin da za su tsina nama mai so sai wanda ya je da lafiyayyen zuciya gaban Allah Allah ka sa haka zamu malai ce wa kanar aisha ba aisha nagartacciyar mace ce ya kirki wa kana aula an yakuna laha tayyibun ba wanda ya dace zama shi an mai gidanta sai wanda yake nagartacce irin manzan Allah salawatu rabbi wa salamu alaihi fil ula wal akhirah ulaika mubarra'una mimma yaqulun irin waɗannan bayan Allah na kwarai Allah yana kawo masa agajin gaugawa na barrantar da su a kan abubuwan da ake faɗi kansu miyagu qala hahuna bari'at aisha to daga nan ne sai Allah madaukin sarki ya kubutar da aisha kun gane Allah ya ce ta barranta daga nan ne aka ce ba te ba ƙarya suke yi lahum magfiratun irin su Aisha su ne a wanda Allah madaukin sarki yi tanadin hamshakin gafara wa rizqun karim da kuma arziki na mutuntawa wato aljanna ibn Abbas ya ce ko Allah madaukin sarki bai taba cewa Aisha yar aljanna bace da nassun wannan aya Allah ya ma Aisha alƙawarin aljanna mun gano wannan da kyau ku turjumanul qur'ani kenan abdullahi dan abba. qala az-zajjaj al-imam az-zajjaj yace ma'anahu la yatakallamu bil khaba'il khabithat illa ba wanda zai magana da maganganun banza kai kullum sharri ake ji a bakinka kullun ƙage ake ji a bakinka kai kenan kullun banda ƙarya da ƙazafi da bala'i kai ana ganin ka miƙe za ka yi magana to dama sharri ake sa ran aji an gano wannan da kyau ko har in ma mutane sun taru gaban ka so ake aji to wani batanci kuma yau za a yi sabo yau kuma menene za a ji to ba wanda ya dace a rika jan miyagun maganganu irin wannan sai mugun mutum minar rijali wani nisa daga cikin maza da mata ke daga an ganki ana tsammana akwai sabon gulma ehe sabon tsegumi kin zo da wani tsugudidi kutuful yau za ki zo ki jirgi daga an ji ki a waya ko daga an ganki wajen taro ko daga kin je ziyara sai kin dai san wata magana da za ki kirkira na ƙarya ki faɗi to anti habib ke muguwar mace ce mai muguwar zuciya mai mugun tunani ba kowane magana mutum ya ji ba ba kowane magana mutum ya gani ba kawai zai fara amayarwa akwai maganan da kila baka gane ba ko baka fahimta ba ko baka yi bincike ba mafi yawancin miyagun mutane da ake magana irin wannan a kansu ko matsala ɗaya suka samu shine suna auna maganganu ne da zuciyarsu da hasashe kun gano wannan da kyau ko duk abin da ya faru sai ce ya tsaye rubi Musa wa man ma'ahu kila mutanen suwanan ne haba ai baka san suwana ba mai yiwa su ne Allah shi kiyaye ma'ala ya ce wala ya takallam kallon bittayi ba ba wanda zai bude baki ya magana nagartattu illa tsayibin minar rijali wani nisa sai nagartattun mutane waɗanda suke maza da mata ne ko da an ji kage ko da an ji sharri ko da an ji kaza ya fi tabbata tsab da gaske ba za su taɓa furta wannan mugun magana ga mutanen kirki ba za su yi lissafin shi an gane wannan da kyau ko kuma kai ko da ka ji an maka ko ka ja bakinka kai shiru cikin magana kai gum ka rufe bakinka tankawa yabawa <clears throat> mala ya ce wa haza zammun lillazi na kazafu aisha wannan zargi ne ga waɗanda suka yi da aisha kazafe wa madahun lillazi na barbarra'uha bitahara kuma yabo ne kai tsaye ga waɗanda suka kubatar da aisha suka ce kaman aishan wala ba mu yadda ba an gane wannan abin fa yau sama da shekarar dubu da ɗari hudu ana ta karantawa ko ba su daina yi ba ko ba a daina kubutar da ita ba ta wanantana kai malami an gano wannan da kyau ko shi sa ina jiwa mutane tsoro na fada cikin irin waɗannan bala'o'in malami ne fa ka sa sunna tv fa yana faɗin allah ya isa ga wanda suka yi mai kage. wannan abin ya tsorata ni ba ɗan karami ba malami kamar malam abdulwahab kano kalli wannan dattijan malamin yace shi duk wanda suka yi mai ƙazafin wai a siyasa nan an bashi kudi kuɗi ya ce allah ya isa za su haɗu gaban allah da su ba zai yafe ba mun gano wannan da kyau ku ni na ɗauka harka ma na mu ne matasa wanda muke son mu dumu shi shagali a shi har da tsofaffi waɗanda aka riga aka gama cika fam ɗinsu wasu ma an wai ɗan karbuwan da ya samu da darajar da ya samu waɗanda duna haye ta zabzabu wai suna nan suna neman zai zambarar da ita ai ba shi yi makan shi ba ba ka ganin ku da kuke da ma bakin da za ku iya bayani tar mata tsau a fahimce ku Allah bai sa mau karbuwa ba sai shi da magana ma ba fitowa take yi ba amma shi Allah ya ce kuma za a karɓa haka Allah madaukin sarki yake zai bakka da tilan kayan dako amma kowa haushin ka yake ji shi kuma wani bai da ma kayan sawa amma shi kuma jama'a suke so <laughs> mun gane wannan da kyau Allah kenan wa qala ibn zaid ibn zaid yace ma'anahu al khabithat min an nisa'i lil khabithin min ar rijali wal khabithun min ar rijali lil khabithat min an nisa' amsal abdullah ibn ubay irin waɗannan su ne misalan abdullahi ɗan ubai alshaki na fiddini waɗanda suke da shakka a cikin addini mun gane <clears throat> mun gane wannan shakka suke da shi da tambaba ba su da tsayuwa kan addinin shi za su waɗannan abubuwan duk wanda ka ji shi kullun zagi kullun kage <clears throat> kullun kazafi akan komi na da shakka tun daga imani har gaskiyan za a yi kiyama ko ba za a yi ba don inda yana da yaƙini akwai kiyama kuma akwai bincike da tantance al'amara ko zai fi kowa natsuwa da kiyaye abubuwan da zai faɗa amma duk wanda yake da shakka a kan wannan ko ba gaba abin da ya dame shi kawai sakin bakin shi zai ta yi ya ta lodo maganganu والطيبات من النساء للطيبين من الرجال والطيبون من الرجال للطيبات من النساء يريد عائشة tsayyaba Allahu da rasulihi tayyib Aisha ne Allah madaukin sarki ya kintsa wa manzon Allah ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan da kyau ku wannan shine karshen waɗannan bayanai da muka gabatar mai taken abshiri ya Aisha inna Allah qad barra'aki a ki sha bisharan ki ya Aisha Allah da kanshi ne ya barrantar da ki da kenan duk wanda bai kai darajar Aisha ba to fa ya shirya abubuwan da ma za su biyo baya ba su ma fara biyowa ba tukuna an gane karka ce yin tsakani da Allah al'umma annabu ba su da tsoron Allah yanzu har mu ne za su yi maka za to don me ba za su yi maku ba huwa yi ku gano wannan da kyau ku ka wuce tikari ne malai ce hadisi aisha ta kalat wannan hadisi na da aisha hadisi na hudu. لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد أشيروا علي في أناس آه annabu ahali wa aimulla ma alimtu ala ahali min su'in wa adwa uh, wa abnu hum biman ne wa ab wa abnuhum biman wallahi ma alimtu alaihi min su'in qat wala yadkhulu baiti qattun illa wa ana hadirun wala gibtu fi safarin illa gaba mai wannan shine hadisin annabi mun malamai da ya kawo ruwayan bayani da mun karanta aisha ta ce lamma zukira min sha'anin ladhi zukira yayin da aka ambaci abin nan da aka faɗi a kaina kama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallafiya sai annabi ya miƙe a kaina khatiban yayi jawabi ngani an bada da yana ta surutun a gari annabi yana ta bincike a ƙasa kaji annabi bincike yayi kai Allah ka tsine mu mara bincike shi ya fi annabi ne shi Allah ne shi wannan Allah ne mara bincike shi ko annabi da yake bawon Allah ne shi yana bincike amma su allolin zamani ba sa bincike su kawai suna da lauhul mahafuz sanda aka yi ma'aisha kazafi annabi sai da ya kira ali ya kira barira ya kira wance ya kira zainab mai annabi yake yi bincike da ya tura aisha gida annabi ya bita da me da bincike amma ah, da ko a inda suwana suka ga mana gaskiya ne Mm, Suwa na gaskiya kamar ƙur'ani to ko aya aka ja maka sai ka yi bincike haka take tana cikin ƙura'ani haka fassaranta yake an gano wannan lade kiyaye in dai ba mutu ya zama allah ba mu duk wanda ya faɗi magana kowaye shi kowaye sai mun yi bincike in ko mu gano ƙarya ne za mu mu ga mutane wane ba ƙarya yi kamar wane ya shi ba ƙarya ne dama jahili ne don ya yi ƙarya ba wani abu ba ne allah madaukin sarki ya samu dace shahada fahimidallaha wa asna alaihi bima huwa ahaluhu annabi hudu batul haja sun makala ya ce amma ba'adu to bayan haka ashiru alayya fi unasin ku bani shawara dangane da wasu mutane abnu ahali wanda suka muzanta iyalina wa aimulla ina muku rantsuwa da Allah ma alimtu ala ahali min su'in ni wallahi ban san mugun abu ga iyalaina ba wa abnuhum biman wallahi ma alimtu alaihi min su'in haka suka aibata mutumin da ni wallahi ban san shi da mugun abu ba kun ga annabi ku kun ga annabi ko ƙazafi aka zo da shi ba amma ce wanda aka yi makazabin ni wallahi ban san shi da mugun abu ba zannubil na khaira ni wallahi na rasa addinin da ake yanzu na rantse muku da Allah ni mamaki nake ni ba ko zuwa kai aka ce man kafirai sun ce sai na yi bincike gane ko zuwa kai aka ce man ai ga wasu an yi a tara a taran kaza ba ruwana da wannan ba ba wanda ya sa kawai zai zauna yana min bayani wai an yi kaza an yi kaza sai na yi binciken me sa. <clears throat> na gano ba daidai ba ne ni ba ka ji magana na an bayanci wannan shi sa lokacin da albani ya kasa ɗin munafunci dodo a nan yake cewa ne <clears throat> muna shiga current appears wanda yake da alaka da mu wanda bai da alaka da mu fa ba ruwanmu da shi sai abin da yake da alaka da mu ba abin da kawai ke da alaka da mutanen gari ba wanda yake da alaka da mu a rayuwar gari ko a da'awa shine a da'awanmu mu siyasan gari na ruwanmu shi siyasan gari wannan an bar ma masu fafatakar rajin kare haƙƙin bil'adama masu sharhi kan abubuwan da kan kai su komo kun gane suke tattauna waɗannan abubuwan shi malami yana tattauna abin da ke kaiwa da komowa ne na addini da amrul akhira su kuma wancan amrul mai a duniya to sai ka shiga duka to dole ka bar ɗaya domin dama su waɗancan yi alamu na zahirin min alhayatin duniya ne Allah shi kyauta ya ce wala ya da kolo baiti kattun illa wa ana hadirun bai ma shiga gidana sai ina nan wala gibtu fi safarin illa gaba ma'i kuma ko tafiya zan yi bai zama a gari ban nan tare muke tafiya ku gane duk tafiye tafiyen da yake yi shi aka kala ma kuma sharrin ku gane wannan da kyau ku shi aka yi ma sharrin kallon na shigantaka duk abin da mai gidan yake yi da shi ake yi komi da shi ake yi da aka tsaya aka kalla da kyau sai a gaba wanda ya dace a ci mutunci sewa sai shi ina fata mun gano wannan da kyau kuma waɗanda wai suke wannan sharrin sun fi kowa sanin annabi sai sa da suka tashi sai suka yi wa matan annabi sharri sau da tsabar sanin annabi mm, da kuma zama tare da shi Allah ya kyauta qalat wa laqad jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama baiti aisha ta ce annabi kawai kawai sai na ganshi a daki na fasa'ala anni khadimati yake bincike a kaina wa yake bincike mai mata hidima yar aikin gidanta faƙalar ta ce la wallahi ma alimtu alaiha aiban ta ce ni ban san aibin komai a kanta ba illa annaha kanat tarqudu hatta tadkhul ash-shatu fata'kula khamiraha aw ajinaha tace fa Aisha saboda ma bata mai da rayuwa komi ba za ta baza gari har akuya zo ci garin ta tana wasan ta ko tana jin tana baccin ta wannan ne za a ce ta yi kaza kaga annabi yana ne yana bincike shi da aka ma waɗannan tsinannin wake ma wahayi kun gano wannan da kyau ku wai da abin da ka gawa kai baka bincike sai ka faɗa daga ran da ka gano an ma ƙarya madadin ka zo ka ce ƙarya ne aka yi wasu mutum ya su dabaru kun gane kawai shi gane sai a yi daga wannan ƙaryar zuwa wata wancan sai a daina faɗi cin da an gano mai mecece ƙarya ne tun barko mai ana ku bincike ai duk ƙaryen da aka yana nan cikin takarda Kun gano wannan da kyau ku ko mun daren dade Allah ta yi ta sanda mutum yake kai pik ne ya samu daraja ko sannan waɗannan ƙarere za su yi mai illa an gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace sa ƙarya illa ce kuma karka sake kai ma kowa ƙarya a duniyar nan Allah ko da ba ku shiri kuna adawa karbi da shi Allah ya ce make mu to shine sai yake cewa aisha ci gaba da ba mu labari sha wanta haraha ba'adu ashabihi wasu daga cikin sabon annabi suka daka mata tsawa ana me kenan ana bincike ko sun mata tsawa don ta faɗi gaskiya faƙala suka ce usdiki rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki gaya ma annabi gaskiya hatta aska ƙola habihi mun gane faƙalar subhanallah ta ce subhanallah wallahi ma alimtu alaiha illa ma yi alamu sa'igun an tibirin zahabil ahamar shi ni ba abin da na sani game da aisha sai kamar yadda wanda yake taci mai zinari yake iya gano asalin zinari asalin zinari zai ɓoye gare shi ne? kun wai su mada tsawa ne don da fito karara ta gaya ma annabi magana ce ba abin da na sani game da aisha sai alheri yanzu wanda yake kokarin tace zinare me yake nema kasa ko tsakon kwami ko me ba me kyau yake nema ba shi ne wallah abin da na sani game da aisha kenan san komi game da ba alheri ni ma san sharri wa balagal amru ila zalika ar-rajul alladhi qila lahu fa qala subhanallah wallahi ma ka shabtu kanafa unsa qat qalat aisha fa shahidan fi sabilillah labari da ya kai zuwa ga shi wanda aka yi mata ƙazafin da shi safwan sai ce subhanallah ni zai mu wannan sharri shi tun da yake ma bai taba sanin ya mace a duniya ba tun da yake bai taba sanin ya mace a duniya ba kuma aka yi mutu a matsayin shahidi a wajen yaƙi kuma sharri aka yi mai don a ɓata shi amma allah maɗaukin sarki ya ɓata shi allah bai ɓata shi ba allah ya kiyaye irin waɗannan masu ƙage ku ku shirya suna nan suna shirin za su yi kisan kai fa kun san kwanakin baya na gaya muku ko to kiyaye wannan suna nan suna shirya za su yi so duk sharrin an yi ba abin da ya biyo baya Allah madaukin sarki ya yi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari tadda tada hadisin a littafi na 65 kitab at-tafsir a gargashin tafsirin sura na 24 sotun nuri tun daga aya na 11 babu innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fil ladina amanu tun daga ran nan babu na 11 babin da ke bayani akan tafsirin wannan aya innal ladina yuhibbuna an tashi al-fahishatu fillazina amanu lahum azabun alimun fi duniya wal akhira wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi kyauta wannan shine karshen babi na 49 daga cikin jerin giyan wadancan babubuka littafi na hamsin kitabu sifatil munafiqina wa ahkamihim an iso wajen kenan littafin da ke bayani akan siffofin munafukai da kuma hukunce-hukuncensu an gani siffofin munafukai da kuma a muhum. munafiki ne da siffa ne shi ba a gane shi da jiki da mai ake gane shi da siffan shi don ba haka ba ai Allah ba zai ce wa idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in ya ƙulu tasma alƙaulihim ba sifan maganansu sifan aikinsu sifan yanayinsu da haka ake gane su munafiki ba zai ji maganan Allah ba ko ya faɗa cinda munafikan zamanin annabuwa ke gaya musu maganan Allah ba annabu ba suna wajen ma ke sauka ba za su yi ɗa'a ba to duk wanda za ka ga a yau. za a iya gaya mai Allah ya ce yana ji ya keme daga ya kema daga munafiki ne <clears throat> shi ne siffansu in an iya samun munafikai daga cikin waɗanda ke cewa suna tare da annabi don kafiri in ya ga abubakar zai ce mai sahabi in ya ga munafiki ba zai ce mai mai sahabi don bai san sahabi bai san munafiki ba to a yau za a iya samun cikin tawagan ahalus sunna akwai wa akwai munafikai su ba ahlus sunna bane amma yancin cin arzikin ahlus sunna ne su munafikai ba sahabbai bane amma yancin cin arzikin sahabbai ne an gano wannan da ke ku to su munafikai kullun za ga sun bi kowa kajewa ma da cewa su ne ahlus sunnati za ga shi ahlus sunna ma na gaskiya bai ma takama da kokarin sa mu kan shi wannan mukamu shi kawai an san shi ahlus sunna ne ba sai yayi talla ba kun gano wannan bai tallan kowa kama kai dai za ka zo wasu bayanai a kansu wasu kuma riga mun gabatar a cikin sharhu suna na bagawi ko za mu zo da wani gaban kuma na daban wanda shi kuma ba wancan ba ne a cikin nan shi zai daidai da shi Allah ya sa mu dace hadisi zai da buna arkam kala wannan hadisi zai da ɗan arkan mai ya ce na sha ba ku wannan labarin eh zai ɗan arkan mahaifin shi arkan shi ne wanda ya fara ba da gidan shi a garin makka wannan gida aka mai da shi sansanin da'awa shi ne daru arkan an gano wannan amma a yau irin wannan tabarru'i ya yi wa mutane karanci kun fahimci wannan ya yi mutane karanci bayan da za a mutu ya ɗauki wani dukiyar shi ko mai ya ce ya bada aikin addini amma har yau ana yi fa in gaje kano za a ga tsaye rano sun irin wannan in gaje sokoto za a ga manyan mutane sun ɗauki irin waɗannan manya-manyan waje sun ba malaman addini ku je ku tambaye da Mansur da Aminu Daurawa da irin waɗannan bayan Allah na ƙwarai a inda suke sun irin wannan tabarroin. a nan zari wanda muka sani da irin waɗannan ayyukan alkhairi ɗan jani da iyalansu sai kuma wa sai sa amadu ido sai wa hmm? su ne sai rajin maji Eh, ba alhaji majiri ba mu kankame mai makabarta ba nan da shekara ɗari masu zuwa kowa zai shige wajen mun gano wannan sosai kuwa shi shekara ɗari wannan hannun da ake zuba duk kuna na mu muna ɗaya hannun ne wai waje makabarta da wani lokaci wani ustazi shi kaga alaga ta malam muna da gariri can sai yi wai hannun da ake binne wani ca, a ce ba ka tsoron mutuwa ai mu muna gade daidai can wajen baki bakin ji <laughs> mana sai an ciko can an ciko an zo ƙarshe na ce kai mutuwa na ruwanta da wai waye waye ka sani ko an ji kai za ka wannan ina ruwa Allah da wannan gani yanzu kan laruna ja ya tafi je ba da filin idi a ogon masana'antu inda fili ke da daraja inda ya gina masallacin juma'a nan nashi fa zazzabo ne aka ciki lokacin kuna yara ku gano wannan zazzabo ne aka cike shi yi masallaci a wajen sai ka je lahira ka gansa a aljanna kawai shi nan sai ka zo kana zara idanu aiki suke ma Allah ya kun gano ku kalli yadda alhaji ahmadu ido ya mai ya ba da asibitin can ko ba abin da ya bayar wa kenan ji wannan gidan da ya je ba da fakur ake sallan juma'a Allah ka yawata mana irinsu bayan da za a yi wai duniya wadon ka yanzu da suka ba da ya suka yi ba su ne haruwan danja ba ba su ne amadu ido ba ba su ne sa Alhaji Maja ba to sai ne kuma da suka bada abin sun rasa wanda ba su bada ba kuma sun bi su Iza kowa ya kokari wani abin arziki irin wannan shi ma ya samu ɗaukaka ku gane kun ban mamaki ai kun manta da shekul albani kalla abin da ya bayar shi kuma ai allah ne allah da yake ɗauko malami ya saka cikin masu kuɗi ya ci win biyu ya ci na masu kuɗi ya ci na malamai an gane wannan wallahi haka Allah yake yi ko ba kowa Allah yake zaɓa ya ma wannan baiwan ba sai wanda ya zaɓa cikin bayan shi kaɗai kai tabulayinka Allah madaukin sarki in bai zaɓe ka ba haka za ka ta kaiwa da komowa yasa kar mu yadda abun duniya koya yake wallahi ya rufe mana ido don za mu mutu za mu bar shi ƙaryan banza muke yi ka gina abin da kar ni ko ban tabata na wai mutu wai bar ma yaro wai wai wai ya kamata in bar ma yara arziki arziki ba Allah ke mutum ba na gaya ma wani na ce da da ubanka ya mutu nawa ka samu ya ce an bashi miliyan kusan 20 da wani abu nawa kake da su yanzu Allah ne ke tara mutum kun gano wani da ku ka zama mutumin kirki bayan baka sai Allah ya tsara iyalanka kana ma saliha amma barin kokarin tara musu dukiya in tsare yi ta gadi ai shi Allah yana nan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu za mu saurara na sai Allah ya kai mu katu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum